to wannan kuma yana cewa ko ɗan kunne na mata da suke sa idan akwai hoto ko gunki haka ya halatta mata su amfani da shi idan hoto eh, inda gunki a cikin abin nan e, e, wato abin kunne ko kuma zobe duk dai a cikin su akwai foton gunki ba za a sa ba ba za a amfani da shi don Allah ya raba musulmi da gunki